sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Asima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutuwan da suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da nufin an karar da mahukunta ko waɗanda lalurar ta shafa don ɗaukar matakan gyara. A wannan makon shirin da lafiya jari ce zai yi duba ne kan cutukan da ke barazana a lokacin sanyi baya ga shawarwari kan yadda iyaye za su kula da lafiyar yaransu a irin wannan lokaci musamman ganin cewa yaran ne sanyin ya fi yi wa illa fiye da manya sai ku biyo mu. daidai lokacin da iskar hunturu ta fara kadawa a sassan jamhuriyar Nijar jihar difana na sahun jihohin da wannan matsala ke tsananta matuƙa. da yadda a kowace shekara ake ganin tarin waɗanda sanyi kan yi wa lafiyarsu illa masana na ganin matsaloli masu alaƙa da tari ko mura ko sagewar gaɓoɓi ko kuma ciwon haƙori ko ma na kunne ko sarƙewar lumfashi da ma amusanin jini na sahun gaba a jerin cutukan da ke ta'azzara a irin wannan lokaci na hunturu sai dai kafin shirin ya nisa mun fara da tuntubar likita dr hassan isaku cututtukan da suka yi eh, bayyana a yanzu akwai cututtuka kamar na mura da haka shine ya fi yawa yanzu tun da sanyi ya shiga sosai eh, banda shi kamar ana samun irin yawancin kamar eh, tari haka banda tari kuma ana samun kamar irin cututtuka na ciwon kunne haka ko kuma ana samun yawanci mutane suna zo mana da kamar yawan ciwon haƙora da sauransu da haka kenan a kowanne ana samun mafi yawa yanzu dai inda harkar mura ne yawanci ana samun yara kanana da yawa ana samun yara kanana so tun da muke daji can an fi samun yara kanana da yawa amma ana samun manyan ma amma ba kamar eh, yadda ake samun yaran ba sosai yawa shi kuma bangaren kamar irin ciwon haure da sauransu ana samun manya ne suka fi zawa yawanci sai ka ji mutum yana ce maka ya zo ko tsakar dare sanyi ya yi sanyi kuma sai gaji ya tashi da ciwon hakora da sauransu ko ciwon kunne ma lokacin yawanci ana samun eh, yara kuma ana samun manyan ma wasu da tuni suka kama da cutukan mura da tari sun shaida wakiliyar halima abdu hal halin da suke ciki a gensu. Wallahi ni dai yau na tashi tun da majina gare ni ya dame ni kwarai kuma na ke bari in zo likita da na zo kuma an ke mini sinizit ne akkum kenan eh ko kaban kai wallahi da dare ban kwana hanki na kunne na duka kai kai suke mini ban iya shara kunne na makogaro na hanki na duka kai kai suke mini da dare wallahi ban kwana wallahi da sanyin na ya zo dai ne abun yayi a garave da ba haka yake mini ba kuma ya fara min ne kamar ina ji kamar na gare ni kadan kadan ina sayan magunguna cikin anguwa yanzu gashi na kadan kadan yayi a garave da dare ban kwana da ne ko bai iya ko sharan daki bai iya. <coughs> wallahi mura ce ta da ni mashina kuma yau kwana biyu da na haɗu da ita a wannan lokacin namu dai da safe da na tashi da kawai na ganni na tashi da ita kuma gaskiya a wannan yanayin da muke ciki yanayi ne na iska mai sanyi ga kura da sauransu ko da na tashi na ji ni kawai na tashi da mura kuma ina <coughs> ina tari dai guda guda haka nan kamar yanzu da ka zo likita eh likita bisa kai me ya dora ka ko kuma wani matakai ya ce ka bi eh likita ya bani wasu yan maganunuka amma kuma ya ya ce mana da mu rika kiyayewa mu samu wannan <clears throat> canhu wanda ake kira da bavet nan ga sun ce mu rika yawan amfani da shi kuma mu kiyaye shiga wannan kura lokaci kan lokaci mura ne nake fama da shi akalla ya kai sati biyu nake fama da wannan mura To wannan yanayin na mura da ya kama ni yanzu ina ga mu'amalan sanyi ne. Dakta Hassan Isyaku ya ce ya zame wa iyaye wajibi su ɗauki matakan baiwa yara kariya lura da cewa su ne suka fi wahaltuwa daga wannan yanayi na sanyi da kankasar lafiya. Eh, harka na yara ƙanana yawanci su ba kamar irin na manya ne ba shi babba ya san yadda zai iya kare kanshi zai iya sawa kayan sanyi zai iya samu ya ruwa ko da daddare ne ma mai amma su yara ƙanana kenan dole ne sai ana kulawa da su tunda shi yaro bai san ba ga sanyi ya yawa bari in ruwa ko wani bai da sauransu kenan uwaye ne ya kamata a ce su ne za su rinka eh, kula da su wajen sa musu kayan sanyi ko kuma eh, wuri inda yake da sanyi da yawa yaro kar ya yi ko wani da sauransu duka dai haka shi yake sawa kamar a ce yara sun yi samu kamuwa da eh, cutar mara da sauransu mutane ya kamata a kula da yar lahiya na jikinka lahiya na iyalanka lahiya duka na al'umma da kuke tare da su tunda wannan duka in dai wata cuta ta taso wanda za ta mamaye duka wannan kenan daga mutum ɗaya zai iya tashi ya bazu duka gari ya bazu duka duniya kenan yana da kyau a ranka kiyayewa lokacin sanyi ne ba sai wai ɗanka ba kaɗai ɗan makwabcinka ma in ka gane shi yana yawo a a cikin sanyi ko kuma eh, babu kayan sanyi yana da kyau a ja eh, kunnen mutane a taimaka kenan duka mu rikare mu gudu tare mu tsira tare. Bubakar Isufu mara lafiya ne da ke fama da kwantaciyar larurar tare wanda kuma a duk lokacin da hunturu ya kada yake cike da fargaba ya yi mana bayanin yadda ya yi saurin taron larurar mura a wannan lokaci bayan gaggauta garzayawa ga likita. Jasan sanyi ba wani cuta da yake kawo illa mura. Wa'ansu kuma akwai cuta da yawan da ake fama da su mai amma mura dai ta yau kamar yadda kike gani ni yanzu tun da sanyin ga ya fara ina gani yau wata kusan ɗaya da rabi da nake mura mura kuma ba wani abu bane kura da sabon sanyi mura kuma kaga ta bana in zahi gare ta mura an ka fara ga ciwon kai ga tana satace ga hanci bayan haka kuma daga baya ta ruba a dinka tari a dinka hiddo ta dai ko ta kama maka wuya ko ta shake ma muraya duka dai ba abin da ba ta yi da masassara duk lokacin sanyi dole sai mutum ya zamanto yana yayarwa an su abubuwa yana ne neman yana rufe jikin shi sosai tun ma ba hanci da kunnuwa ba da kansa ko da yaushe da ya dinka rufe su saboda sanyi idan yana kurda hanci. ga kai to dandanan dandanan kayan mura surtu kura ka te ka ga likita eh na ga likita kuma sun rubuta mini magunguna na ina shan magunguna to yanzu dai da sauki kuma ko banda magunguna ko shawarwari da likita suke ba da yawa ganin cewa yanzu lokacin sanyi ne sai mutum ya guji wani yawan wanka yawan taba ruwa kuma ya dinka dai rufe jikin shi yanda sanyi ga ya kurɗe shi da zaran da kura da zaran sanyi da kura suna kurɗa jikin mutum to dandanan da ya kamu da mara. To da yake masana na kallon yara a matsayin waɗanda wannan yanayi ya fi yi wa illa mun tattauna da wasu iyaye don jin shirin da suka yi wa hunturu a wannan karan. Yaro ka yana son tattali surtu lokacin da muke na sanyi. Akwai wani bai da shi amma dalilin ba a sa mai wannan kayan sanyi a yi protection yaro a gyara shi da kyau yana iya janyo shiga cututtuka kuma kamar ciwon kunne yana shaƙar iskar nan duka dai ya kamata a zan ka sama yara kayan sanyi da kyau su fula su bafet ma in an samu duka a sama yaro eh wallahi kaman abin sanyin gane mara ga tari duka dai abubuwan sanyi sanyin wannan shi dai ne wallahi isa muka zuwa kan ga asibiti na kashi amshi mm. wani irin alamomi ne yake kika ga cewa ki sanyi ne sa shi wannan rashin lahiya to gaskiya na farko sai in ce kaman hadda iska kan ga ta waje ita ke yawan wannan in mu kenan shi dai ne faske wata rana kana gani hakan ga an ɗauko yaro yaro ɗauke shi ya fita da shi waje ga iskokin waje kuma ga sanyi a kunna wannan dai duka dun su dai ne. Shirin na lafiya jari ce ya sake komawa ga Dr. Isaku Hassan wanda ya bayar da shawarwarin kubuta daga cutuka a irin wannan lokaci na hunturu musamman ga kananan yara. Ce shi bangaren eh, yawanci irin ciwon kunne ko kuma eh, ciwon haure yawa yawanci dai ya kamata a ce mutane su guji eh, abubuwa kamar yanzu mutane zaka ga mutane ba su ɗaukan jan na baki tsafta eh, na baki haka da sauransu mutum ya ci abinci eh, bai wanke bakin shi ba da kuma abinci abu mai zaki haka ka ci shi eh, ka wanke bakinka ba ka zo ka kwanta da sauransu shine zai kawo wasu cututtuka na hakora su taba hakora kuma yawanci irin lokacin sanyin na ya hita shi kenan mutane yana da kyau su rinka kiyayewa da tsafta na baki da sauransu yawa bangaren kunne shi ma yana da kyau mutane su rinka kiyayewa da tsafta na na kunne tunda akwai iska akwai kura akwai wasu abubuwa haka mutum zai yi wanka zaga ya bar datti a cikin kunnen shi da wani sauran sauransu kenan wannan zai iya sawa kananan kwayoyi na cuta su rinka shiga kunnen shi kuma su rinka bashi wahala kenan yana da kyau mutane su rinka kiyayewa da eh, suna barin kunne a buɗe haka ko kuma sauransu tunda yanzu lokacin sanyi ne lokacin iska ne mutane su rinka dan kunnuwansu da ko eh, hula haka na yara ko na sanyi ko rawani da sauransu Yawa matakan da ya kamata a ɗauka na kariya yanzu ya kamata a ce a rinka kiyaye sanyin nan da sawa kayan sanyi sosai kuma eh, a rinka kamar yara ne a rinka rufe su da kyau yanzu zanto a ce gurin yana da gumi sosai kar a bar su a sanyi ko kuma a rinka yi musu wanka da sanyin nan ya kamata a rinka kiyayewa to madalla wannan kenan da haka ne kuma shirin na lafiya jari ce zai dasa aya a wannan mako madadin ku masu saurari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azuma Bashir Aminu da na gabatar ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.